Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke mutane takwas da take zargi da hannu wajen rikici tsakanin kabilar Birom da Irigwe a karamar hukumar Basa da ke nan jihar Plateau. Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau Captain Ikedici Iweha ya shaida min cewa tun kwanaki uku kenan da suka gabata suka samu labarin tashin hankali a ƙauyen Chamama inda suke ƙoƙarin shawo kan lamarin. irigwe da irom muka kira shugabanninsu aka yi musu gargaɗi aka ba su umarni su samu su zona su satanta duk abu da yake kawo matsala tsakanin su kuma su ja kunnen matasan su a daina kai hari da tashin mutane daga kauyuka kauyukan da yake guraren gurin amma har yanzu dai akwai tashin hankalin nan kuma muna kan bin shi a hankali muna sa ran Allah yadda za samu kwanciyar hankali a guraren nan. Amma mutane nawa kuka tabbatar sun rasu a wannan tashin hankali. Ba wanda muka tabbatar da cewa ya rasu amma dai akwai wanda ko kuma muka dan arrest wanda muka same su dai da makamai da wa'ansu dai da muka same su da abubuwa dan da ake kai hari da shi dai duka dai muka rike su yanzu da haka muna nan dai a shirye kuma muna nan muna patrol muna dudduba dai cikin kauyukan nan wanda sun kwashe kayan su za su gudu muna muna ba su umarni su kwanta da hankali su samu su zona a yanzu dai akwai wajen mutane takwas dai ah, da muka arrest wannan ya kuma daga an gama investigation za mu caje su za a mika police a caje su Shi ma shugaban matasan kabilar Birom na ƙasa Choji Chuwan ya shaida mun irin halin da ake ciki a yankin. Tun ranar Litinin har jiya muna da fama da yadda za ga an kwantar hankalin matasan da abin su da da dacewa ke. yau din mun yi zama ne da eh, shugabanni na matasa, shugabanni da dattawa. Da mun gama sai gida ta ce to bari a je sai a kai magana da matasan a duka bangare. Mun je ɗayan bangare inda mun samu yawancin yan girgin magana da su sun roƙe su mun koma inda bangaren bangaren kenan da gaske yana da kyar dukanmu da mada shugabannin irige din da mu na biran da kyar muka cike garin an sa wuta da kone suke ta yi. to amma yanzu a yanzu kuna da adadin wayan da suka mutu a wannan rikicin. na kwanaki dai na ji ya kai mutane shida wato jiya da shekarun jiya amma na yau in kama anguwa da aka yi kone kone an ce mana an kashe mutane mata da yara guduwa suke ta yaƙi Shugaban kungiyar raya al'ummar Irigwe, Cinge Ayuba ya ce lamarin ya fara ne tun watan goma sha ɗaya na shekarar da ta gabata. Kuna da adadin yawan mutanen da aka kashe? bakwai. kenan a ɓangaren gudunan ko? Eh, yau mun je Dagwal mun ga an kone eh, gidajen mutanen Irigwe. Akwai gidajen mutanen Irigwe ma a hanga wata kauya can an kone eh, ya zama fada ne wanda kowa yana rasa. A cewar wani basarake a yankin kamata ya yi a kwace makaman da ke hannun matasa. Sunana mai anguwa bara muke cudanya tare da su muna aureya muna harka wani zai ba dan shi gona kamar ni yanzu haka. Akwai mutane da yawa wanda ma suna yin gonaki na wanda mun nuna mu zama kama uwa da kani. muna auraya da juna sosai wa maganan matasan da suna yawo da bindigogin nan gaskiya ya kamata a ɗauki mataki a kansu in ba haka ba watan wata rana karuwa wani abubuwa za su dinga yi to ba zai yi kyau haka ba Wannan sabon rikicin da ya faru ne yayin da al'umma ke ganin zaman lafiya ya dawo a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria.